إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda yake cikin kaddara wasu ya haɗa mu a yau litinin goma ga watan rabil awal a wannan shekara ta 1434 daidai kuma da 21 ga watan janairu shekara ta 2012 miladiya ira da amincin Allah su ƙara tabbata ga farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sanadiyar wannan haduwa ta mu shine ci gaba da inda muka tsaya a karatun littafin fadlul islam na shekul islam muhammad ibn abdul a jerin gwanon wannan daura da ake gabatarwa a nan masallaci da ke kwakwun cikin garin mina wannan daura ita ce dauratu ahlul aqida ana karanta littafan da suka shafi tauhidi da aqida ne tsantsa wanda suke akan manhaja ta ahlus sunna wal jama'a lura da cewa tauhidi shine kowa uba da shine mutum yake zama a a duniya ya zama bawa ga Allah madaukin sarki kadai tauhidi shine ira duniya da lahira tauhidi shine babban abin da ke hada kan al'umma baki ɗayansu. su duk yadda al'umma suka kasance a bambance ta bangaren yare sun sha bamban ta bangaren launin fata ta bangaren garuruwa jihohi ƙasashe yanki na duniya amma abin da yake aƙida sai ta haɗa su guda tauhidi sai zamana ya haɗa su da musulmi da ke nan cikin garin mina da musulmi da ke ƙwa'if a birnin maka ko kuma da ke los angeles a america ko ke ina sai zama sun tsaya matsayin ki ɗaya duk da gangan jikin ya zama da tazara amma idan da ta zama iri ɗaya sai ya ga duk abin da ya shafi wancan musulmin ya shafi wanda ke nan wannan ita ce akida ana karanta littafin da suka shafi tsantsar tauhidi wanda yake manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya dauki tsantsar shekaru goma cir yana kiran mutane zuwa tsantsar tauhidi sannan aka hijira da shi aka isra'i da mi'raji domin a faralanta mun sallah wanda zai nuna mana matsayar tauhidi wanda yake shi ke yantar da mutane maimakon su bauta ma ubangijin mutane sai a yantar su bauta ma mutane sai su yi yantar da su su bauta ma ubangijin mutane akwai wanda yake shi ba al-khaliq yake bautawa ba a'a shi al-makhluq yake bautawa amma tauhidi shi ne abin da zai dawo da mutum ya zama yana bauta ma al-khaliqu ibada wanda yake shine Allah subhanahu wa ta'ala lura da duk yadda aka kai da karanta da tauhidi sai an buga misali sai an mayar da raddi ga shigohi na waɗanda suke haifarwa wannan kuma ita ce karantarwa ta alƙur'ani duk yadda aka kai da bayani kan tauhidi abu kaza ba kyau abu kaza bai halatta ba abu kaza bai cancanta a jingina shi ga wani ba wani lokaci wani nan sai an ambace shi sannan mutum zai dawo cikin hankalinsa akan haka Allah madaukakin sarki duk da ya turo annabawa da manzanni sai da ya ambata sunan waɗansu da ake bauta musu da sunayensu yace afara'aytum lata wal uzza wa manat salisata al-ukhra aka sai ka faɗe su guda uku hakan nan mutanen annabi Nuh alaihi salatu wassalam sai da suka zika dantse suka ce wa qalu la tazurunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا صواعا ولا يغوث ويعوق ونصارا babban tashin hankali shine mutum ya riƙi wani koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin abin bauta ya riƙi wani koma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin abin bi sau da kafa a matsayin abin bi ko a makance. abin da muke nuni da ko a makance shi dai yana bi ne kawai in an ce a zauna ya zauna in an ce a tashi ya tashi alhalin wannan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine tashi hankali domin ka'ida ita ce abin bauta ya zama Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai abin bi mutlaq ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a inda mutum ya samu cikar ya samu matsala a waɗannan wurare guda biyu wurin bauta ya gajiya bai iya bauta ma Allah ta'ala shi shi kadai ba wurin biyayya ga manzon Allah sallama ya ga abin da nauyi idan ya saba wa manzon idan ya saba ma wani ya bi manzon Allah to duk wanda ya samu kai shi a irin wannan wannan yayi asarar duniya da lahira Allah ta'ala ya tsare saraka dole ne mu tafi tsaye dan a karantar da abin da yake tsantsar taushe a yaye ma masu shubha shubha waɗanda yake sun gafala a faɗakar da su waɗanda yake suna da ɗaurin kai a kafa musu hujja liyahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana ubangiji subhanahu wata'ala ya mana gamdakatar ya mana jagora darasin littafin da muke karanta shine littafin sabilul islam mun yi darussa bakwai a ciki yau za mu tashi a darasi na takwas kenan mun ce darussa bakwai in ba mu amfani da muqaddima farko na tarjumar Muhammad ibn Abdul Wahhab kenan amma yin amfani da ita ya zama da mun darussa takwas baya yanzu za mu tashi darasi na tara kenan a wannan littafi da malam yake mana bayani na abin da ya shafi fadolin islam a babi na takwas babu ma ja'a anna Allah tajaza tawbata ala sahibul bid'a babi ne da yazo yake bayani babi na takwas kenan yace anna Allah lalle Allah madaukakin sarki ihtajaza tauba ya katanga tuba ala sahibul bid'a ga wanda yake bin bid'a wanda ke bin bid'a ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya katangar karfe da shi na yadda ba zai ba shi dama idan da kasar na tuba ba ba wai in yi tuba ba za a karba ba a'a ya samu sararin tubar ne ba zai samu ba saboda saboda shi bid'a da yake yi ba yana jin ibada yake yi to ga duk wanda ya dauki barna miraran yake ganin gyara ce to wai yanzu in ka ce da shi ya bari ba yana ganin abu mai kyau kake hana shi saɓanin mutumin da yake zage-zage yake a shari'a yake cin nama wani yake sata ba ga abu ya yake yi yake shan giya ba ya iya shanta da sunanta na giya ko dai ce bari ya kore ruwa ko ya sha farfarau ya dai canza maka suna ba da giya sosai da sosai amma wanda yake bid'a ji yake ibada yake shi yasa kake ganin mawuyaci ne ga Allah ta'ala yawa mutum gamdakatar a lokacin da yake irin wannan hali to da malam ya kawo asara karkashin wannan sai ya ce babun babu na tara kenan kaga wannan da ya kawo babun biduni tarjama ba tare da ya ce babun fi kaza ba sai nuna kenan akwai alaka da yake da ita da babu na takwas da ya gabata da anan malam ya kawo ya ahlul kitabul mutuhajjuna fi ibrahim dan babu wani dan bid'a da zai bid'a ba ta sai ya kawo wani dalili abin da nake nemi da dalili sai ya kawo wani abin da yake surutu dan ya kaka ba mu wannan bidiyar ta samu shiga kamar da yahudu da nasara suke. yahudawa suka ce a tafau annabi ibrahim da yahudi ne wai wannan shi zai sa yahudancin ya karbu nasara suka alkafara suka ce ina annabi ibrahim da nasare ne dan suna ganin da cewar annabi ibrahim yana cikin kirtanci da shine kirtanci zai samu ɗaukar sai Allah ta'ala ce ma kana ibrahim yahudiyan ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين sai da duk wata kuskure ma da wani zai yi wata bid'a ya ce ai jikan annabi ne da ita ai tana da alaka da jikan annabi ko dan annabi ne duk yana kafin yi wannan yahudu da nasara sun kirkiro yahuda sun kirkiro yahudanci sun ce na annabi ibrahim ne nasara sun kirkiro kiristanci sun ce na annabi ibrahim allah ta'ala ya ce ma kana ibrahim yahudiyya da dai annabi ibrahim bai taba zama bai yahudi ba wala nasraniyyan bai taba zama ba nasari ba walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikeen ashe duk wadannan mushrikai ne sai ma da yace babun ya sake kawo wani babu kuma biduni tarjama babu na goma kenan a karkashin nan sai yace babu qaulillah fa aqim wajhaka lid dini hanifa haka shi ba da yana nuna kenan ka tsaya tsayin daga ga addini ka fuskantar da fuskanta ga addini musulunci tsantsa wanda yake in mutum ya haka kuma babu bid'a kenan a ciki a wannan babi na goma a cikin shi muka tsaya a daura da ta gabata wanda yake a ciki kuma za mu ci gaba yanzu قال رحمه الله ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا فرقكم على الحوض وليفعلن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم أقتل جدوني فأقول أي رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك ولهما an samu wannan riwayar daga su bukhari da muslim kenan waɗanda suke su ne littafan su biyu ne as-sahih kutubin musannafa littafin sahih bukhari da littafin sahih muslim su ne mafi ingancin littafi bayan littafin alqur'ani ne kenan bayan alqur'ani ne kenan an ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud shine ibn mas'ud abu abdurrahman yana cikin waɗanda suka musulunta tun karan fari tun farkon musulunci tun ana littafa wane shine na ɗaya wane shine na biyu wane shine na uku abdullahi bin mas'ud yana cikin wannan rijistar sai da kaga yanzu an ce a musulmai baki ɗaya daga sai na abubakar zuwa kanka kai da nawa azumatu bashi bashi da wannan lissafin to haka waɗanda suka rayu a irin waɗannan lissafin shi ne wane ne na ɗaya wane ne na biyu wane ne na uku wane ne na hudu lalle ilalla wanda ke cikin wani rajista ba karamin mutum ne isa ubangiji subhanahu wa ta'ala hatta a cikin sahabban masu karan kansu sai da ya nuna akwai falala tsakanin su abin da muke nufi da akwai falala daga lokaci kaza zuwa lokaci da suka musulunta daga farko zuwa lokaci kaza sun ɗara waɗanda suka musulunta daga wani lokacin kuma zuwa lokaci kaza isa Allah ta'ala yake cewa wasabiquna al-awwaluna na farko farkon musulunta ne والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار daga cikin almuhajirin da al'ansar na farko farkon nan da kuma waɗanda suka biyu bayan sai aka ba da falala a ubangiji subhanahu wataala yake cewa la yasawi minkum man anfaqa min qabl al-fathi wa qatala wa la ta'awadu mudarratan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu a shi kenan waɗanda suka ce da dukiya kafin fatahu makka kafin a buɗe garin makka sun ɗara falala a dunkule a ture a kan waɗanda suka musulunta bayan fatahu makka idan subhanahu wataala ya ce wa kullum wa azallahu husna kowane ɗaya daga cikin su Allah ya mai alƙawarin aljanna shi Abdullahi dan Mas'ud yana cikin na farko farko wanda yake yana cikin waɗanda sun yi haddar alƙur'ani mai girma a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine fitaccen malamin tafsiri na makarantar tafsiri da ke Kufa da ke Iraq ubangiji subhanahu wata'ala ya ci shi da gafara ya ƙara mashi yadda bidiyoyi sun bayyana a gabansa ya yi inkarin su wannan kuma hikima ce daga wurin Allah subhanahu wata'ala sai jinkirtar da rayuwar waɗansu sahabbai ɗin sai zamana babu wani sahabi ɗaya da ake da ya aikata bidi'a babu shi amma bidiyoyin sun bayyana a gabansu su take kuma ba su daga mata hula ba sun take mata mulki ina fata mun fahimci wannan da akwai Abdullahi bin Mas'ud zamu karanta asar ɗin shi anan akwai Abdullahi bin Umar akwai Abdullahi bin Abbas duk waɗannan sun yi rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun konkoda aqida tauhidi tsaftatacce kuma bidiyoyi sun bayyana a gaban su take babu daga hannu babu daga kafa suka mai da martani a kansu wani ma ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya kira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce ana farakukum ala al-hawd ni ina can ina jiran ku a tafki la ilaha illallah ni ina in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ana mutara kenan farqu khabar marfu'un wa la matru fi adamati zahira wa huwa mudafkum mudaf ilayhi ana farqukum ala al-hawf ni inna ta ina jiran ku a tafkin nan wala yurfa anna ilayya rijalun annabi tsira da annabi Allah tabbata a garke ce wallahi waɗansu mutane za su taso za a ɗago min waɗansu mutane min ummaci daga cikin al'ummata hatta idza ahawaitu li unawilahum har lokacin da na nika hannu zan kamo su ma'ana zan ɗago su su shigo cikin tafki kenan su sha zan mika hannu na su miko tulu juduni kawai sai a datse su tsakanina da su sai a hana ni in kai gare su sai a hana su su kawo gare ni in na miƙa hannu sai a dafa hannun hannu na bai kai gare su ba hannun su bai kawo gare ni ba fa aqul sai in ce da waɗanda suke wannan aikin kenan suka datse ayyuka ya ubangiji ashabi waɗannan su na ne sai yuqal sai a ce innaka da ni lalle kai manzo Allah baka sani ba ma ahdathu ba'da irin danyen aikin da suka fara bayar rasuwarka yasa malam yace ya kawo wannan a babu fa'aqim wajhaka lid-din hanifa babu qawli la fa'aqim wajhaka lid-din ka tsayar da fuskarka dan fuska ita ce ashabu shafi jasad a cikin mutum fuska ita ce mafi girma za ka ce ka miƙa da fuskar da Allah subhanahu wata'ala kaɗai sai da in ka karkata dama ko karkata hagu to mutum ya samu matsala laifin waɗannan da ya sa buske ga wannan tafkin da mun karanta shi a littafin suna da muka gabatar baya mun karanta a shafin suna mun karanta a fahawiya cewar wannan shi ne tafki haskensa wannan ruwa haskensa ya fi hasken nono fari ne kar zaƙinsa ya fi zuma zaƙi moɗa kofin shan ruwa da ake ɗiba adadin tauraron sama ne duk wanda isha wannan ruwa ba zai sake jin kishi ba har abada wannan ruwa waɗannan bayan Allah suka kai zuwa gare shi za su sha aka ce abin da yasa ba za su sha shi ba saboda sun canza addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi abin da yake al-ihdaf sun farar da abin da babu shi a cikin addinin da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da shi to wannan wannan ya isa bid'a bala'i duk wanda yake bid'a babu shi babu wannan da kuma duk irin shi da zai dinga bayarwa ya ce ai idan manzan Allah bai aikata abu ba ba shi ke nuna wannan abin ba daidai ba ne akwai wannan kuskure ne sai yana ya zama kuskure kenan ai ko manzan Allah ba shi da amfani kenan billah tun daga haka ne da kowa ya yi yadda ya ga dama da Allah ta'ala ya aiko shi kuma sai ya da kowa ya wuce gaban shi ce ya yi ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa yana ka wannan bala'i ne sosai da sosai kada mutum ya fara da wani abu a aqida kada mutum ya fara da wani abu a ibadat kada mutum ya fara da wani abu a duk abin da yake addini domin al'amurra ne tambayoyi ne masu tarin yawa da mutum ba zai iya amsa su ko dai zama da wannan abin mutum ya fara da shi kuma wai da sunan addini bayan kuma manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ɗauki tsawon shekara ashirin da uku da yana karantar da wannan addini shirinsa karantarwa ne aikinsa karantarwa ne zancensa karantarwa ne amma duk a wannan shekara ashirin da uku da aka saukar da ƙur'ani ya fassara qur'ani da waɗannan al'amura baki ɗaya a ce wai duk babu wannan magana sai bayan shekara aru aru a ce kuma ga wani abu da sunan addini to lalle ilalla akwai kin kafa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama قال رحمه الله ولهما عن ana هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال وددت انا قد راينا اخواننا وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواني هم الذين لم يأتوا بعد قالوا فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غرب محجلة بين ظهراني خيل دوم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرقهم على الحوض ألا ليزادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يزاد البعير الضال وناديهم ألا هلوم فيقال إنهم بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا ولهما kuma an samu wannan hadisin dai gare su su su biyu din nan ma'ana bukhari da muslim haka hadisin garo ne kenan an abi hurairata radiyallahu an daga au'iyatul ilm abu hurairata ubangiji subhanahu wataala ya kara mashi yadda in ka ce ya kara mashi yadda kenan yanzu ka jumla ce du'a'iyya ko khabariya du'a'iyya in ka ce Allah ya yarda da shi jumla ce khabariya ko wannan su ayoyi da hadisai sun tabbatar da wannan ana bi hurairah daga abu hurairah shine abdurrahman ibn sakha yana da cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka musulunta daga baya baya ba daga farko farko ba kenan akwai tazar akwai bambanci tsakanin shi da abdullahi ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud yana cikin da suka musulunta farko farko abu huraira yana cikin da suka musulunta karshe karshe shi lokacin da ya musulunta sai ga an yi shekaru aru aru babu shi wannan sai ya ma duniya saki uku kawai sai zamana da abinci da duk wani abu ya riga ya sake shi ba abin da yake bukata ya tare wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama tarewa ta kakaf ba abin da idane shi dan yana ganin kamar wannan shi zai sa ya cike gurbin waɗancan da suka riga shi saboda haka yana nan a lokacin da 'yan kasuwa suke nan yana nan a lokacin da manoma suke nan yana nan a lokacin da kowa yake nan kuma yana nan a lokacin da wasu ba sa nan wannan yasa a waɗannan shekaru ya samu karatu mai tarin yawa wanda yake manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana karantarwa ya ce wa zai shimfiɗa mayafinsa in faɗi duk abin da zan faɗa ya lulluɓe ba zai sake mantawa ba sabai suke shuru sai ah shi ba abin da ya ja kan shi da tunanin mai Allah mai yake nufi kawai sai ya cire mayafin sai shin fada Allah mai ya kammala bayani ya nada kayansa shikenan Abu Hurairah kenan to amma karga mata kullu zu ni'matin mahsud duk wani wanda Allah ya mashi ni'ima sai kaga ana mashi hasada da ubangiji subhanahu wataala ya turo manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai suka ce laula unzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatin ma na ba sai daga a sauko mashi ba kenan a sauko ake yi wa manzo Allah sallallahu alaihi hasada kafin su mushrikan larabawa su yi tintin yahudawa sun riga sun yi hasada min indi an fusi min ba'di ma tabayyana lahum al-haq duk hasada ce kawai haka Abu Huraira yana da mahasada wanda ke sai dai ce uh, mutu bi ghaibi ko masallallahu salamatu wal afiya أن رسول الله alaihi wa عليه wa آله وسلم قال lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce wadittu na so shine wadittu don asalin filin din ne wadda kasirun min ahlil kitab to kuma kaida shi a fagen larabci idan ya da abin nan da mero rafi'il fa'il kamar na kamar ta'ul mutaharrika ana fakka shi ana aiga shi gida biyu wadittu na so anna qadara aina ikhwanana cewa lalle mu kafin mu ba duniyar nan mun haɗu da yan uwanmu in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya so yana so sosai kafin ya bar duniyar nan ya haɗu da yan uwan mun so kafin bar duniyar nan mu haɗu da yan uwan qalu sai sahabbai da yake magana da su suka ce awalatna ikhwanaka ya rasulullah ya ma ake Allah ya zubo ba yan ka bane kun ga wani ya nuna kenan ashe manzo Allah ana tambaye shi da suke da yi tambayar da wani abu ya shiga masu duhu sai suke tambaya tambaya ita ce raka duk abin da yake jahilci saboda ka tambaya mutum zai tambaya tambaya ta tawa ko ka yi tambaya don wani kana ganin bai gane ba amma kai wata kila kai mai bayani ba zai fi gamsuwa ba wata kila abokin ka ne wata kila yaya ka ne wata kila wani ne sai ka rubuta tambaya in an bada amsa kowa shi ma ya ji kenan ina fata mun fahimci wannan da kyau ana kuma tambaya dan neman sani abin da baka sani baka tambaya duk wannan ana yin ba a tambaya kuma ta ta'alluki qalu suka ce إخوانك يا ya الله ya manzo Allah yanzu mu ba ƴan uwanka bane qal sai ce antum ashabi ai ku sahabbai na ne dan daraja na sahabbantaka ya tsara daraja na al-ukhuwa al-muslimu akhul muslim a gane ko amma ba da zaka ce al-muslimu sahabi ba da zaka ce duk musulmi sahabi ne sai da duk musulmi dan uwan musulmi ne amma babu yadda zaka yi kuma duk musulmi sahabi ne sai ce a'a ku sahabbai na ne wa ikhwani hum allazina lam yatu ba'd ɗan uwana su ne waɗanda ba su zo ba har yanzu har yanzu nan da nake magana da ku in jima sallallahu sallama su ne waɗanda ba su zo ba qalu sai sabai suke sake mai tambaya suka ce fa kayfa ta'rifu ma lam yati ba'd min ummatik ya rasulullah ya za a yi ka san wanda zai zo nan gaba daga cikin al'ummarka ya za a yi ka gane shi qalu sai ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshe ya ce a ra'aitu yanzu ku zan bayani law anna rajulan lahu khairun inda za a ce mutum yana da dawakai shine khair dawakai ghurbun wanda suke suna tarare ne muhajjalatu su duk akwai fari bakake ne amma kuma su akwai fari ko kuma farare ne su akwai ratsin baki shi yake da irin waɗannan yana da irin waɗannan dawakan dawakan shi farare ne suna da rasun baki ko kuma baƙaƙe ne suna da rasun fari waɗannan dawakai nashi sai suka kasance bainar baharanai khailin duhumin duhum suka kasance a cikin khail dawakan da suke duhu masu yawan gaske shine al'adadul kafir kamar da ibn asir ya faɗa cikin an-nihaya fi gharibul hadith duhum su ne wanda suke da launi iri ɗaya wani ji da yana da akwai dawakai kashi biyu akwai nashi dawakan suna da bakake ne suna da ratsin fari ko kuma farare ne suna da ratsin baki sannan sai suka hautsunu suka cakudu da waɗansu dawakan da suke launin su guda ne kawai shine ma'anar duhun maka ce duhun su ne dawakan da suke a kan launi guda sai da babu wani na wani rashi launi launin daban mana in baƙaƙe ne baƙaƙe ne zalla in farare ne farare ne zalla sai suka takura zai ruwa da nashi ko da ruwa da nashi ba zai ruwa da nashi saboda nashi baƙaƙe ne da rasu fari su kuma waɗannan baƙaƙe ne zillar ko kuma a waɗannan nashi farare ne da rasu baki su kuma waɗannan farare ne zillar haka kenan zai iya ware nashi cikin gaggawa qala rahimahullah qala sallallahu alaihi wasallam ala ya'rifu khayla yanzu ba zai iya gane dawakansa ba qalu suka ce bala tintina ma kuwa lura karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya buga musu misali kuma sai ya buga musu misali da dawakai wanda yake shi ne abin da suka fi gani cikin gaggawa shi ne abin da suke zariya da shi قال sai ma'aikin Allah ya ce fa innahum ya'tun lalle su za su hurran suna da farare muhajjalin da ratsin fari da ratsi min alwudu na gababuwan alwala kenan duk wanda baya cikakkiyar alwala ranar alkiyama kaga baya cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai gane kenan wani in ya tashi alwala shi malam ko agwagwa haka ta tashi wurin wasa da wuya in kai magana ya ce a ce walfawu abin da ake da walfawu ne in ka fara sai ka gama shi kenan kawai za ga wani alwala shi alwala yara ce in ya fara daga nan baya kaiwa zuwa haka yake biyo shi a zai ce alwala yaro haka in ya kammala ruwa in ya kammala alwala ya kwarara a kafafuwan shi na gaba nan bayan shi ba komai haka za ga wani na alwala shi babu wani zama da ne a kwararo tsinta nasu Allah salamatu lafiya قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانا فرقهم على الحوض ني كما ان كان جرمت su da ban same su a yanzu ba kenan ina can ina jiran su a tafkin nan قال صلى الله عليه وسلم layuza كتصور على كجبته لا يزادن رجال wallahi za a zamar za a ذا za a fitar da wasu mutane masu tarin yawa daga cikin daga daga tafkina ba za a basu su tsara ba za a janye su za a fitar da su kama yuzadul ba'ir zal kamar yadda ake fitar da bataccen raƙumi duk wanda ya ga masu kiwon dabbobi masu kiwon raƙuma ko masu kiwon shanu za a ga idan makiyayi yana kiwo sai wata batacciyar saniya ta yi yunkurin shigo nashi za ga yana iyayensa yana korata da sanda kada ta hada kada ta shiga cikin nashi hakan to hakan na raƙumi bataccen raƙumi sai ya zo zai shiga cikin raƙon wani za a ga yadda ake ta tare shi sai da tare ya shigo cikin wannan ya ce to haka za a ta tare su kamar yadda kake ganin makiyayi din nan da sanda ne yana koran su yana koran su babu sassauci to haka nan za a dinga koran waɗannan waɗansu mutane unadihim ni kuma ina kiran su ina cewa ala ku saurara halum ku taho mana ku taho mana ni ina cewa ku taho su goma mala'iku suna koran su suna tarwatsa su suna har kitsar da su sana can su na tsallar da lafiya sai yuqal sai a ce da ni hun baddan lalle su sun canza ba'dak bayan ka su waɗannan da ake kora ake hada su kada su shigo cikin waɗannan da za su zo su sha baddalo sun canza a kenan waɗanda suka zo suka sha ba su canza ba fa ko sai in ce su su suhuqa nesa can nesa can ba ku ba ni ba ni ba ku duba ga matsayin a sallallahu alaihi rahama ta jin kansa amma duk da haka kariyar da yake zama addini da aka ji sun taba addini a sallallahu alaihi yadda cewar sun canza addinin yadda ya zo da shi bayan da zai sun canza sun jirkita sun hautsina shi sun ƙara sun rage waɗansu sun ƙara ta rubutu da suka zo rubutawa da suka rubuta sai suka yi baka biyu sai suka kara a ciki Allah ta'ala ce fa wailun lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bi thamanan qalila fa wailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksubun wannan kuma a ba ta na suka ƙara ba a wurin fassara ne an ja aya ko an ja hadisi wurin fassara yadda sun ce ba wata kalma sai da inda ta gane hakikanin fassara za a gane wannan kalmar ba kuwa kalma ce Allah ta'ala ce wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi لتأكلوا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنا سام أربطو كنا كنا باتك أبن ما تين يغني أربطني zai ɗauke shi a matsayin ɗari bisa ɗari wannan abin daidai ba ne haka ba duk abin da aka faɗa ne kai tsaye mutum zai gani shi ba sai ya ɗora shi a madata ingantacciya tsabtacciya ya zama wannan abun sako ne na Allah saboda wani zalakashi shi da zaƙin muryarsa ko da kyawun rubutunsa sai zartar mutane ya kwashi mutane alhalin su da aka kwashe su ba su san irin motar da aka loda su ba mota ce direban ta makaho fasinjojin makaho abin nan kwaran kwantarsa ɗin ta makaho ya kake ganin za a tafi wani wannan sarka dole mutum ya tashi daddalu sun canza canzawa babbar ɗabi'a ce ta yi da ubangiji subhanahu wata'ala ya ce da yahudawa wa qulu hiqqa kuma ku ce hiqqa idan suka ce hiqqa ha'un ba'un da shadda sai ha'u ta'anid ba huta ba akwai wahala ana sai suka ce shimfa sai zai kara muni tsakanin ha'un ta ba'un saboda tsaurin kai da butulci ne hudu haka nan za ga kowa da irin yadda mutane da da irin yadda suke kare su waɗannan da aka ce musu istaula sai suka canza sai suka ƙara lamu da aka ce musu istawa sai suka ƙara lamu ya zama istaula ne bambancin su da ya gudawa nisa al-imam ibn qayyim a cikin nuniya al-kafiyatu shafiya yake cewa nunu yahudi wa lamu jahamiyyin huma fi wahyi rabbil arsh za'ida tabi yace nunu yahudi nunu din yahudawa da aka ce shimfa suka kara ta zama shimfa suka ce shimfa da lamu jahaniyu da aka ce istawa sai suka ce istau la yace fi wahayi rabbil arshi za'ida ta ne kaji ne da kuma ana samu wannan ana samu abubuwa masu tarin yawa to duk wanda yake da wannan ko da bid'a shi bata kai shi na bata kai mai kafurta ya zama da ba shi ba wuta ba ai zama ba shi ba aljanna ba to ya sani ba ko ya shiga aljanna babu shi babu wannan ruwa nasu Allah salamatu lafiya la ilaha illallah wannan wani bala'i ne annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da ake zuwa gare shi a tsira duk wanda ya tashi cikin tuta shi ya rabauta a irin wannan rana ranar tashi alkiyama yau mun yaji al shi ba irin wannan tashi hankali duk wanda ya shiga karkashin tutar manzo Allah ya rabauta ya ji sanyi ya samu nutsuwa amma manzo Allah da kanshi ya ce farsuhukan farsuhukan nesa nesa nesa nesa to haka wannan shi yana nuna mana ana bai mu addini kariya ta ciki da tawajji sa al-Imam an-Nawawi ya kawo hadisin ummul mu'minin na Aisha hadisi na biyar a cikin arba'un man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa kamar yadda ya bude shi hadisin niyya in babu niyya babu aiki isa ya bude da hadisi innamal a'malu binniyat duk kyawun aikin in babu niyya ba shi sai kuma ya kawo hadisin man ahdatha fi amrina hadha to da duk kyawun niyya in ba Allah ne da manzo suka ce ai babu wannan aiki haka rasul mai ce man amila amalan duk wanda ya aikata kowanne irin aiki kuna ji da kyau man amila amalan lura man shaf tadullu ala al-umur ta shafi namiji ta shafi yaro ta shafi babba man amila amalan amalan nakar duk wanda ya aikata wani aiki laisa alaihi amruna ba mu muka umarce shi ba fa huwa raddun wannan aikin an mai masa ba a bukata wallahi mun shaida a ya da yayi bayani bayani tamsashen bayani yanzu ya rage mutum shi kuma ya dauka alam na ja'al lahu ainain wa lisanan وللبخاري بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلوم فقلت أي قال إلى النار والله قلت وما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة ثم إذا زمرة وذكر مثله قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم وللبخاري الرواية الإمام البخاري شيكري محمد بن إسماعيل يجتوى بينها أنا قائم كوي kawai طيب in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idza zumra sai ga wata jama'a wata tawaga masu tarin yawa sun zo za a wuce da su hatta idza araftum har lokacin da yake na gan su na san su na gane su saboda ne saboda a asarul wudu saboda sun yi alwala suna alwala kharaja rajulun min baini wa bainihim sai wani mutum ya zo tsakanina da su sai ya shiga tsakanina da su faqal sai faqal sai wannan mutumin ya ce halum ku zo ku tafi ku zo a wuce ku kama hanya ya tankara su faƙultu sai ni in ce in ji maza Allah sallallahu alaihi wasallama ai zuwa ina su tafi zuwa ina qal sai wannan mai magana ya ce ilan nari wallah zuwa wuta ina rantsuwa da Allah wuta za a kora su qultu sai maza Allah ya ce sai mu ce wa ma sha'anuhum me suka aikata me suka yi qal sai wannan yace innahu murtaddu ba'daka lalle su sun koma baya bayanka sun yi ridda bayanka sun koma ala adbarin ta can baya su kara da baya da baya su koma suna ja da baya da baya da baya da baya suka bar musulunci kuma idza zumra sannan kuma sai ga wasu tawaga haka za a dinga zuwa da su tawaga bayan tawaga duk sun yi ridda sun bar musulunci ba abin da isha kan manzo Allah sallama yana kallo shi zai ce a yi wuta da su don ba su da amfani wallahi tallahi ya ce irtaddu sun yi ridda kenan anan zai nuna mana bidiya ta kasu kashi kashi bidiya ta kasu kashi akwai albid'atul mukaffira bidiya wacce take kafirtar da mu ita akwai albid'atu ghairul mukaffira bid'a wacce ba ta kafartarwa duk a cikin su akwai wacce take shari'a babu kenan dama kullu bid'atin dalala wacce ɗaya daga cikin su kada ce abin da zan wannan kan dagarkin dan kada wani ya ce to an ce bid'a ta karka su bid'a ta kasu kashi biyu kamar yadda muka ambata a baya al bid'atul mukaffira bid'a da take kafartar da mutum wala jina da kyau to wannan babu shi babu rahamar Allah muddin ya mutu a kanta saboda haka baya cikin waɗanda za ke musu addu'a duk wanda yake da bid'a bid'a kuma ta zama na ta kafirci ce to wannan babu shi babu rahamar Allah subhanahu wataala shi batun ma ya sha tafkin alkawfara ma bai taso ba wannan dan mutum har abada muddin ya mutu a kanta in ya tuba ubangiji subhanahu wataala yana karɓa kamar wace bid'a kenan ku lura in aka ce bid'a ana nufin abin da yake da alaka an jingina shi zuwa ga addini yanzu wannan gogen da ya fito wannan waƙar da ta fito ta cewar shehu ibrahim lam yalid wa lam yulad a'udhu billahi minash shaitanir rajim haihuwar shi ƙarya ce billahi allazi la ilaha illa huwa wannan zindiki ne ba kafiri ne idan aka ce zindiki shine wanda yake ko ya tuba ba a karɓar tuban sa sai dai tuban ya amfani shi wurin Allah subhanahu wataala hukuncin sa kafiri ne za a kashe shi dan zindikanci shine bayyanar da musulunci a baki a koyi kafirci wallahi tallahi wannan zindiki ne mafi ne ne risala wannan ya wuce kafirci shehu ibrahim ana magana addini ana magana shehu ibrahim ana magana addinin musulunci da shehu ibrahim ke da rabu a cikin addinin musulunci ba shi ne ga yasu shi a gudun rasu ne kada ba ko ma je waye ko ma je waye ubangiji subhanahu wata'ala kadai shine lamme da wa lam yulad amma yanzu irin wannan fitsara yace shine lamme da wa lam yulad kai wannan kafiri ne zidiki ne shakku akan kafircinsa kafiri ne na wanda ya shakku kan kafirci billahi lazi la ilaha illa huwa duk wanda ya shakku kan kafircin wannan shi ma ya kafirta batun cewar ana kafirtar da su waɗannan tintiran kafirai ne ba abin da ya rage musu a yanzu shine su rubuta kaulatan dabjeji kamar yadda mai lana yake rubuta yake rataya a baya matasa ya rataya ta isa abin shi kawai shine abin da ya rage amma wannan tintirin kafiri ne ko shakko kanka ya san kafin idan Allah ta'ala ya mishi muwafaqa ya tuba ya je da tubansa kafin ya mutu shikenan amma wannan inda ya mutu ba a hirɗin ka ce mai Allah ya kanshi da kafa a hirɗin ya yi mutu ba a hirɗin ka batun ana su da su kuwa su zai ta faɗa in dai suna aikin kafirci za mu ce wannan kafirci ne shi ku wannan ko shakku karkai shakku kan kafircin shi ma kafirci wannan nafsi raka da mutum ya kuskure in shakku kan wannan alama zindiƙanci ka ji ana cewa wai a faɗa ma yaran nan su daina bayyanarwa kenan akwai magana a ƙasa su daina bayyanarwa kenan uzurin da muke ba su na cewar kada a kafirtar da su su suna daɗa fitowa fili suna cewa su kafirai ne a ga dama har kun ga abin da yake kafirci wahad ina fata mun fahimci wannan to haka irin wannan bid'a wannan bid'a ce mukaffira duk wanda yake da ita wai batun ka bi sallah wai batun ya yanka ka ci wai batun idan mace ce ka aure ta wannan arna ya ce ba kirista ba ce kirista Allah ta'ala ya ce ka aura amma duk wacce take da irin wannan aqida ko ta faɗi wannan ba ce ba aurenta dan arna ya ce ma magudu ya ce bai halatta ka aure ta ba wannan kuma shine abin da yake daidai su mutu akan cewar ana kafirtar da su zai in dai cewar ana kafirtar da musulmi ne wanda i wannan ba musulmi bane sai dai in musulmi ne kafin yayi amma yana yi ya riga ya kafirta babu shakku akan wannan masu Allah salamatu wal afiya kisa yace innahum murtaddu ba'daka ala adbarihim kaka sun yi rida sai da wanda ya aikata wannan inda lokacin da kafin ya aikata ya yi alwala sai da sai ya zo wannan abun ba zai sallah ba sai ya sake sai ya musulunta mana sai ya ji an wannan magana wannan bayanin ya zo mishi sai ya sake alwala kamar ibn hijiya ya fara alwala shi ta kare dan rida tana cikin abubuwan da suke kare alwala to haka wanda ita ce bid'a mukaffira amma akwai bid'a ghairu mukaffira zata ta ba mukaffira ba ce sai dai kuma bata ce kamar wace bid'a wadda bid'a maulidi to bid'ar maulidi eh. bid'ar maulidi a zahirin ta yin maulidi ba kafirci bane wannan juna da ke ko amma cewa eh wannan tukafir wannan tukafir imam ahmad bin hanbal ya ce duk wanda ya ce alqur'anu makhluqun fa huwa kafir kun gane ko amma a bibiyar maulidi cewar da ake yi akwai wurin da ake karantawa idan an zo daidai wurin za a tashi manzan Allah ya iso wurin to na akwai kafirci Allah ka gufa ku lura bidiyar maulidin daban abubuwan da ke ciki kuma daban sai kuwa ya ce manzan Allah ya zo warwaye to wannan kuma ai masallar salamatu lafiya da aka da al da zai mukafira kowace bata ce babu wata bid'a a ce akwai bid'a wajiba akwai bid'a mustahabba akwai bid'a duk babu wannan a musulunci kullu bid'atin dalala duk abin da yake in dai sunan bid'a zai gamsato a kansa wannan abu bata ne amma abu a ce ai to ko ce kullu bid'atin dalala ai manzo Allah bai hada qur'ani ba ka san ita ce babbar shubha da ake kawo manzo Allah bai hada qur'ani ba sai na Abubakar bai hada sai na Uthman ne ma ya hada kuma hada kwartattar qur'ani wuri daya ai bidi'a ne wannan ma wajibi ne tsara ko a bidi'a ma akwai wajiba kalwar haka miskin miskin Allahu ya Allahumma yahdi wa ya ga mishi abin da Umar da Abubakar da Usman da Ali suke bidi'a ne wa ya ga mishi wannan alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa wannan sunna ce fa da kakkiyar sunna ce da Rasul ya buga mata suka qal fa zakara mithla sai ya ambaci wasu qal fala urahu yakhlusu minhu yake cewa bana ganin wani daga cikinsu zai iya rabauta ya dan fita kaɗan mana ba zai iya shiga wuta ba illa mithlu hamalin na'am sai dai kwatankwacin abin da yake batattun da batattun raƙuma shine abin da ake yi da hamal aka ce hamal jami'i na hami aka ce alhamin ne abin da yake eh, dabba da tabata ra kuma da tabata shine ibn asir asir ke ce ai innan najiya min qalilun fi qillati ni'mat dalla waɗanda za su tsira daga cikin su kaɗan ne sosai da sosai sun kai la'akari da batattun raƙuma da raƙuman da suke a ɗaurewar su da waɗanda suka ɓata wani suka fi yawa wanda suke ɗaure za ka ga raƙuma da yawan gaske a kuma su amma kafin a ce ka samu ɓatattun raƙumi ɗaya za ka wuce ɗari za ka wuce ɗari biyu abin ka samu fataccen raƙumi ɗaya to shi ne ake yake ciwa a cikin waɗannan waɗanda za su tsira kaɗan ne sosai da sosai waɗanda za su kai ga tudun tsira kenan su ne waɗanda yake bid'a su bata zama al-mukaffira ba amma duk wanda yake bid'a shi mukaffira ce wannan babu shi babu rahama Allah subhanahu wa ta'ala saboda jin irin waɗannan kasa kasai da ake yi a ta tura mutum a waya yana ƙona zuciya abin da zai nuna mana kai yana kona zuciya shine ka tuna lokacin jin farko da ka ji shi za ka ji ka ya ɗauki ma haka ne kuma ta amma ka tuna da ka ji ka sake ji ka sake ji ka ji ka ba tana ba yana nan imani babu shi babu wai akan da za ka ji ya yara ka je ka ci wani yana kashe zuciya ne mun yi da kuwa cikin shirin kuma duk ba a jin waɗannan alama yana kona zuciya ne na faɗa na ƙara maimaitawa ka tuna jinka na farko sai ka ji ka girgiza ya ɓaci amma biyu da kai uku da kai hudu da kai duka ba ya saki ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك ولهما an kuma rawaito wannan hadisin dai daga gare su bukhari da muslim kenan fi hadisi ibn abbas radiyallahu anhuma daga hadisin abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kara musu yadda abdullahi dan abbas shine turjumanul qur'an ibn ammi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama masalan alqur'ani ya hadu da addu'ar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama manzon Allah ya mai addu'a yace Allahumma faqih fi din wa 'allimhu ta'wil ya Allah ka fahimtar da shi addini la ilaha illallah haka musulmi ne addu'a ya Allah ka fahimtar da shi addini ya Allah ka sanar da shi tafsirin alqur'ani da yawa ubangiji subhanahu wataala ya karbi wannan addu'a shine ibnu abbas abdullahi kenan shi kuma abbas din shine babban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka ce babba shine yan uba ko kanin uba a babbannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ake da su guda biyu ne suka musulunta dawa dawa ده عباس ده حمزة سيدنا حمزة وأنا رسول السكة مسلمة أما سيرا أبو لهب ونقوم تنم مرارا تبت يدا أبي لهب ما أغنى عنه ماله وما كفر سيس لا نارا ذات لا ومرأة حمالة لا في جيبها حبل من مصر بدت شورا بقى لنا مزا الله صلى الله عليه وسلم ده بيدي مزا الله بس الله تعالى يرنجي يا حتى شيء بتنشان نما أنا تنشي نما ولكن بتنشي نما wasu dogayen turanci shi ba abu lahab tsakani da manzan Allah fa mutum ne amma shi wannan da yana cewa kakan shi ne waye waye ba ke ta waɗannan abubuwa ne kana jikan manzan Allah salama falala ce amma ba ka halatar da abin da yake haram ba ka halamtar da abin da yake halal kana jina da kyau kana jikan manzan Allah salama ba ka zo a buɗe maka aljanna kai tsaye ka shiga ba ka rubuta ma wani note ka bashi yana zuwa a bashi aljanna ya shiga duk babu wannan fa bayan wannan mai kasancewa ta kasance annabi sallallahu ya ce sai in ce kama qala abdu salih kama yadda bawon Allah nan na gari ya ya yace wa kuntu alaihim shahidan ya ala kuma na kasance alaihim a gare su shahidan mahalarce na kasance tare da su ina sane da duk abin da suke aikatawa ma dutu fihim tsawon zaman da ni a cikin su falan ma ta wasaita ni amma a lokacin da ka dauki rayuwata kunta anta raqib alaihim ka kasance kai ne mai kula da al'amuran su wa anta ala kulli shay'in shahid kuma ya Allah kai ne wanda ke halatta akan komai haka masal mai fada yake bayan wannan ta kasance kuma ga abin da ban fada shikenan ولهما عنه مرفوعا ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله فطرة الله التي فطر الناس عليها متفق عليه ولهما عنه مرفوعا kuma da a ruwayar bukhari da muslim din dai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama an anhu daga shi abu huraira marfu'an hadisi ne marfu'i hadisi ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ma min mauludin babu wani abin haihuwa da aka haifa shine maulud kuma ko wannan da ke zo ka san muna goma ga watan rabi'a wannan kada wani ya ji an faɗi mauludi a hadisi ma min mauludin babu wani abin haihuwa ɗaya da aka haifa babu shi domin mauludi na kira ce kuma gamin azza'ida ta shige ta tafidu al'umun kenan duk wani abin haihuwa da aka haife shi duk wani mutum da aka haife shi illa alal fitra face ana hali ana haihuwa shi ne akan musulunci tsantsa babu wani da aka haifa babu wani abin haihuwa da aka haife shi face an haife shi ne akan musulunci tsantsa sai da inda za a fashi ba tare da an koya mai musulunci ba ba tare da an koya mai barna ba zai tashi ne akan musulunci tsantsa fa abawahu iyayen nan nashi guda biyu uwa da uba yuhawwidanihi su suke yahudantar da shi aw yunassiranihi ko suke kiristantar da shi kai baka lura da sassafe ya ɗibi 'ya'yan gaba ɗaya kesa su makarantar arna baka lura ko ba kai taɓa gani ba ka duba na ga duk waɗannan makarantu duk waɗannan manya-manyan makarantu da wacce aka yi ta a cikin coci da wacce take a an ware ta a cikin cocin amma dai ta arma ce zaka ga duk da arzikin musulmai ake gina su ka duk in ce duk ba na shakku ka je ka duba 'ya'yan waɗannan makarantu din za ka same su kashi casa'in duk ƴaƴan ne kun fahimci wannan da ke ko iyayensu ne da karan kansu da hannunsu su suke yahudantar da su ko su nasarantar da su to haka kuwa uba ƙarshen cin amana kenan na uba ya yahudantar da ɗan shi uba ya nasarantar da ɗan shi uba ya ɗora ɗan shi ya zama tintirin ɗan bid'a ƙarshen cin amana kenan kai kana gani fa tun daga gidanka fa ba magana dan kwalifa a wata hula ake dora kamar kamar buhun abin nan kamar buhun albasa ko dai a sa hula ko kuma a bakkan haka wannan fa a gidanka kenan ina ga ka je ka dauka ka mika musu to da yawa iyaye su suke rubutar da 'ya'yansu ko su nasarantar da su akwai wani abokina yana karantarwa a wata makaranta haka uban shi yazo da garjin azhar abin nan uban wani yaro yazo da garjin azhar yazo da yaron shi yana kuka ya ce gashi ya ce me ya faru wai yanzu suka dawo daga makaranta wai yaron ba zai ci abinci ne fa sai da ya rufe ido ya Allah da Allah uba Allah ruhi mai tsarki shine uban ya tashi ya ɗauko yaron a guji a wannan ranar ya kawo shi wai ya tana mai makaranta a daidai lokacin duk magana da ake ta yi gani suke wani wannan shine zafin addini wannan magana shine ai ake gani ne wai zafin addini kenan ya ɗauki ƴaƴan shi ya danka su ga waɗannan an hutar da su kuma nan kowa shaida ne da wanda yake nan da wanda yake sauraron mutum yake kallo kowa ya san wannan shaida ne iyaye su suke hudatar da yayansu ɗaya ta tashi gari da bai san musulunci ba shi dai ya san sunan shi abubakar sunan shi umar sunan shi ibrahim kawai abin da ya sani da shi da yake ibrahim da watan da yake jacob da watan da yake cinzo ba yana da duk ɗaya ne bambancin suna ne kawai aka samu kuma ku ko san da ba dan an yi da ba da musulman da muke da su da mu samu kama a cikin irin wannan halin ba ina an riga an yahudantar da su sai imam al-barbahari ba abin da ya saura sai suna tsara kawai sunan ne yake ya rage amma in dai abin da yake ɗarsu ɗarsu na musulunci ba shi a tare da su Allah ta'ala ya sauke wallahi kanan ce amana ke wa sallama الله عليه ko su zama da shi da majushi mai bautar wuta kama tun tajul bahimatu kamar yadda dabba take haihuwa bahimatan ta haifi dabba jama'a pes ka lura ka kula da kyau dan akuya ko akuya tinkiya ko rago da aka haifa maka yan kwanakin nan hal suna siya min jada'a ko ka taba ganin aya da tsadar kunne lura da kyau ka taba ganin aya dabba da tsadar kunne me ita ne yake shi ne hatta ta ji antum tajda'unaha har ku kasance ku ne kuke tsaga musu kunne amma ita ba a taba yi wa dabba da yankakkiyar kunne to hakan nan kowanne da musulunci ake haihuwarsa iyayen ne suke zama da su bar majusi ko ba tsare ta hanyoyi da suke bi Allah ta'ala ya sauke amma wallahi na faɗa na sake faɗa irin kuɗaɗen da musulman mu suke kashewa wurin taimaka ma kiristanci abin ya huce tashin hankali taimaka ma kiristanci mai ma'ana taimaka ma kiristanci kusan ne ma'ana taimaka ma kiristanci ka duba na gan makarantun da suke na kiristoci ka ce ka ga nawa ake kashewa a makarantar wanda ita kuma makarantar nawa take taimaka ma kiristanci da ake bayan ta lalata lalata tarbiyyarsu da kiristantar da su wannan aji ne mai zaman kansa sannan a ɗibi kuɗin kuma waɗanda ba a kawo su makarantar ba a je a kiristantar da su shi ne wani aji ne mai zaman kansa sabanin inda a ce makaranta ce ka kai za makarantar islamiyya ce kafin fahimci wannan da ke ko za su zama da ilimin addini yaushe sau nawa ana ana ana abin nan abin da ya kira abin nan ka ga makarantun ne ga islamiyyar gabo ga kuma su na ɗaya su na biyu su na uku so ake samun ilimin abubuwa ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه سمع أبو هريرة يكرم تونا آير بين يكرم تونا حديثي يتي فطرة الله حلتر الله التي فطر الناس عليها وتي أعجها لتر متاني أكرم لا تبديل لخلق كرك تنزع حلتر الله ده الله تعالى يعني متاني مسلمي كرك تنزع وانا حديثي متفق عليه إمام البخاري ده مسلم ليس كرويتوشي ورا كذا مصير عنه بإذن الله تعالى درسي نفوذه za mu tashi kuma wani hadisi shi ma mai zaman kansa hadisin huzaifa hadisi da yake magana akan fitina na sallallahu salamata wal afiya duk maganganu ne da take ganin ba hadisi da ke kowanne fitattakar a suke kiristanci da magozanci da duk waɗannan to ga wani hadisi ne mai tashin hankali Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya tabbatar da mu a tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ta'ala ya dawo da al'ummar musulmi hankalin su da nutsuwar su dan sai ga kaman ba a ba a cikin hankalin su ke ba sai ga su kaman ba a su ke ba Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk